Masu saurare Assalamu alaikum Abdulrahman Gamba Ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na lafiya jari daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin namu na yau zai yi nazari ne game da tasirin maganin gargajiya wajen warkar da cutukan da aka gaza shawo kansu da maganin bature ko kuma na asibiti. akwai wasu nau'ukan cututtuka da ke addabar al'umma a sassan duniya da ke kai ga asarar ɗimbin rayuka saboda gazawar kar da su ta fuskar amfani da maganin bature kamar cutar kanjamau da kansa wani lokacin ma har da larurar taɓin hankali to sai dai masu maganin gargajiya musamman a nahiyar afirka sun sha bugun kirji cewa magance ire-iren waɗannan cututtuka ƙaramin abu ne a wurin su alhaji abdullahi idris muhammad shugaban cibiyar magungunan gargajiya ta danfojo da ke birnin kano a najeriya ya ce babu shakka akwai mutane da dama da suka warke daga waɗannan cututtuka ta hanyar amfani da maganin gargajiya amma ya fara bayani ne kan sirrukan da ke kunshe a cikin abincin da muke ci na yau da kullum abincin da ke kewaye da mu wanda muke ci yau da kullum to mu gano amfaninsa da kuma yadda za a sarrafa shi ya zama magani don yanzu misali ina ce zan baka misali yanzu za ka yi mamaki ina ce da kayan ka ɗauko tumatir timatirin nan da ake markaɗa shi a yamiya da shi ko a yayyanka shi a cikin ganyen salaci to in na gaya maka cewa idan ka raba shi gida biyu ka barbada mishi wato ainihin garin tafarnuwa kawai ka barbada masa akan shi bayan ka raba shi gida biyu mm. to idan ka ci irin yanayin cutar da an rasa kanta da gindinta mm. to sai ga ka samu lafiya ta wannan hanya mm. kaga ai tumatir ai abinci ne kwarai kuwa Da farnuwa ma ai abinci ne to saboda haka mu yin nazari da bincike da gano sirri da Allah ta'ala ya ajiye a cikin irin wannan abincin da muke ci mm. da itatuwan da ke kewaye da mu da furanni to shine aikin wannan cibiya ta dan fodiyo da dama daga cikin mutane sukan wuce wato tsirrai ko kuma saiwa su ma tattaka shukoki ba su san amfanin su ba to ai shi yasa bahaushe yake cewa da magani a gonar yaro mm. amma bai sani ba mm. kuma yake cewa abincin ka matsayin maganin ka. Mm. amma baka sani ba mu aikin mu aiki ne da ya shafi kowa da kowa kuma alhamdulillah masha Allah hatta cutar da ta gagari kundila yake cewa za ga an samu lafiya kuma kawai ta hanyar abinci Hmm. abincin da muke ci hmm. ka daga na baka misali da tumatir to ina ce ina ce kuma zan baka misali da zogale ko in baka misali da tafasa ko in baka misali da yadiya ko in baka misali da alayyaho ko in hmm. baka misali da tattasai duka yadda za a ko in baka misali da rake ko dankali yadda za a sarrafa shi magance cutar da an rasa kanta da gindin wallahi sai kai mamaki kuma kaga duk waɗannan abubuwa a gargajiyance kenan a gargajiyance eh. a gargajiyance a ɗabi'ance mm. to na gaya maka kuka ka ɗauko kuka misali mm. kuka ba miya ake da ita ba ganyen ta gashi nan ita ma yanzu ce zan baka labarin ya zaka sarrafa kuka ta magance maka abu kaza da abu kaza da abu kaza garin kuka shi ma sai kai mamaki in kana fama da abu kaza abu kaza kai ka ɗauko garin kuka niƙaƙƙen garin kuka kurin ka ɗabi babban cokali ka kala shi a cikin ruwa ka sha za ka sha mamaki masu sauraron ma a majalar ba a gani za ka sha mamakin me za ka ji eh. garin kuka fa wanda ake miya da shi wanda bi ake miya wanda ake kadawa ai miya gawa eh. garin eh, na kake ka dauko babban cokali ka kada shi a cikin ruwan sanyi kurum mhm. ka sha ka bar labarin da ka ji to kamar <laughs> akila mai saurare zai zumu din ya ji mm. menene sirrin da dukkanin nau'in kayan miya da dukkanin nau'in kayan marmari mm. kowanne akwai yadda ake sarrafa shi ya zama magani mai zaman kansa mm-hmm. amma na ba da misali kudin da garin kuka ne musamman ga 'yan uwa maza magidanta 'yan uwa mazaje magidanta masu iyali mm. musamman da tijai mm. wani tsufa ya fara zo musu rashin karfi fara zo musu ka ɗauki cokali guda kurin na garin kuka ka zuba a cikin ruwa ka ɗaka sha za ka je da karfin zai zo maka ƙididdigar majalisar ɗinkin duniya ta nuna cewa akalla mutane miliyan tara da shida ne suka rasa rayukansu a dalilin kamuwa da cutar kansa a bana kaɗai yayin da dubu ɗari tara da arba'in suka rasu a bara a sanadiyar cutar kanjamau kuma har yanzu waɗannan cututtuka biyu na ci gaba da zama babban ƙalubale ga masu nazarin magungunan asibiti ko na bature amma a cewar alhaji abdullahi idris muhammad tuni cibiyarsu ta warkar da masu waɗannan cututtuka. dai kudin ba za a faɗi sunan mara lafiya wane mara lafiya wane mara lafiya wane ba ne. Mhm. Amma muna da mutane birjak masu mm. yawan gaske waɗanda suke fama da wannan cuka da kamar misalin su. Mm. Kuma sun ziyarce a wannan cibiyar dan Fodio Islamic Health Center mm. kuma mun ba su maganin kuma sun samu lafiya sun warke kuma a gargajiyance. a ɗabi'ance da abincin da muke ci kamar da na gaya maka da itatuwan da ke kewaye da mu da saiwoyin da ke kewaye da mu in ma na ce zan iya baka misali ai ba wanda bai san zogale ba wanda ku turawa kuka ce masa moringa eh, moringa olifera yawwa to shi wannan zogalen wanda a wani shashi na najeriya ana ce masa taɓanni kamar sokoto kenan haka ce masa taɓanni mm. to wannan zogale wato irin albarkar da allah ta'ala aji a cikinsa wato tana da yawa mhm. ka gonan cutukan da ka faɗa mm. guda biyun nan musamman ta kan jama'u din ai daga cikin sanadaran ma da muke har hada maganin da za a sha a warke ma mm. har da saiwar zogale mhm. saiwar ta mm. zogale har da shi a cikin sanadaran da muke hadawa kuma a warke karkam ka je asibitin a gwada ka auna ka a gaba babu ciwon babu kwaya cutar ka daga ka warke to har da saiwar zogale a cikin hada-hadan da muke yi kaga ciwon mm. daji mm. da kai magana wanda ake wanda bahaushe ke masa sabara kokinsa mm. shi ma daga cikin sanadaran da ake hada maganin shi shi ma kuma a samu lafiya warke har ya'yan ƴaƴan zogalen wannan kwayar ta zogalen ai ya'ya? ƴaƴa oh. in ka bashi ya girma ya yi tsayi da yawa ya zama kuma eh, bishiya to za ga ya yi reshe reshe eh. kwallaye to wannan eh. kwallayen su ma sanadarai ne da suke da albarka suke da ainihin karfi wajen magance kwayar cutar da ta gagari wato ainihin kundila mhm. ko ta gagari wane ko ta gagari wani to hadda shi wannan a cikin abubuwan da muke har hadawa mhm. sai mu samar da maganin mhm. ita wannan cuta mai suna daji ko kyansa a turanci ko kuma sabara kamar yadda bahaushe ya fuskanta to galibin magungunan ai duk suna cikin abincin da muke ci a daga mana Allah ka ba mu sa sama Allah ga ciwo amin malaman asibiti dai na yawaita tsawatarwa game da kwankwadon magungunan gargajiya saboda wasu dalilai da suka zayyana ciki har da batun rashin sanin kayyadadden ranar lalacewarsa wato expiry date amma hakan bai hana dimbin jama'a amfani da magungunan na gargajiya musamman a nahiyar afirka kamar da yadda za ku ji a cikin ra'ayoyin da abokin aiki na abubakar isa ɗin da goyi tattaro mana a matsayin ka na ɗan najeriya ka yarda da sahihancin maganin gargajiya na yarda da shi ɗari bisa ɗari saboda dama ai shi iyaye da kakanni suke amfani da shi tunda me dalilin da yasa ka yadda da shi ɗari bisa ɗari to ai shi na iyayena da kakannina na taso na samu suna amfani da shi tunda kaga lokacin na asibitin bai zo ba da shi suke amfani kuma su sha su warke kai ka ga fa'idar shi a na ga fa'idarsa tunda har yanzu ma kusan da shi nake amfani a ka ko akan wani naka a kaina da wani nawa to yanzu misali amfani da maganin gargajiya a najeriya kai a naka ganin wata hanya ce ta samar da al'umma lafiya ko kuwa yadda wasu suke zargin cewa hanya ce ta kan tafi da rayuwa eto eh to ai ka san kowane abu da yadda mutum ya ɗauke shi wasu suna ganin hanya ce ta kan tafi da rayuwa wasu kuma suna ganin hanya ce ta taimaka wa mutane amma ni a bangare na hanya ce ta taimaka wa mutane malam abubakar ka yarda da sahihancin maganin gargajiya a na yarda da sahihancin maganin gargajiya ina amfani da shi sosai kuwa musamman a yan larurorin da ba su kai sun kawo haka ba waɗanda ba wani tsananta su kai sosai ba nakan yi amfani da magungunan gargajiya kuma alhamdulillah cikin ikon allah kaga an samu sauki a ɓangaren larurar ta shafi shaidanu da aljanu ana batun cewa ɓangaren maganin gargajiya yana taka rawa kai ka yadda da haka a kware kuwa ai musamman waɗannan larurori da ka ambata ai asibiti babu maganin su sai magunguna na gargajiya wa'annan su ne za a yi amfani da su domin ko ka je asibiti ma za a yi ta ɗirka ma magunguna ne da allurai wanda babu abin da zai rage ma illa ma ya ƙara ta'azzara ciwon amma magunguna na gida na gargajiya da ake da su iyaye da kakanni su ne waɗanda cikin ikon Allah aka yi amfani da su za ka ga wannan larura ta zo ƙarshe sai dai matsalar shi ne ni gani na abin da ya sa da yawa mutane wasu sukan kyamaci maganin gargajiya shine ya danganta da ah, wani abu mai kama da sakaci na wasu masu magungunan wanda suke nuna dan kamar rashin tsafta a cikin al'amarin akwai ma itatuwan da kai malam wallahi tallahi idan suna cikin gidanka a shuke aljanin bai ya shiga cikin wannan gidan to sai a biyo mu a makon gobe don jin ci gaban wannan shiri in allah ya so inda za ku ji bayani game da warkar da cutar taɓin hankali sannan za mu kawo muku abin da likitocin zamani ke cewa kan wannan batu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international musamman abubakar isa ɗan dago da ya taimaka wajen haɗa shirin ni abdulrahman gamba ahmad ke cewa mu huta lafiya.